والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم والسورة الرواية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفيد الرواية الثالثة بأن جعفر حرم ولده إسماعيل من إمامه رواية نأكو ينا تبتر وشوى للي جعفر يا هرم تا جعفر الصادق هنا يا هرم تا ودنش إسماعيل daga imamanci da annahu kana yashrabul kam domin ya kasance yana shan giya to wannan aiki ne na yan jafariya sun kware wajen batanci ga mutum A gane ko dalilin da yasa ya haramta wa dan shi saboda dan ya kasance yana shan giya wa an wa li'annahu kana zawala'un bil nisa kuma ya kasance in ya kasance ma abocin wato bege na mata mutum ne mai son mata da yawa haka duk wannan yana nuna maka irin ɗabi'a dan shi in suna son ka fiye yabe ka in ba za son ka lalata ka gaba ɗaya a gani sannan bayan haka kuma kaga dai eh, ahlul bait ne shi maganar da suke faɗa cewa annabi ya bar mana lissafin Allah da ahlul bait to ga ahlul bait ne ya sha giya ga ahlul bait nan yana bege da mata kaga kenan da wannan kenan ba dukkan ahlul bait bane mai sannan su da kansu wato jinin jinin manzon Allah su da kansu sun bata shi mashayin giya ne mai zinace zinace ne misali na'am fadlan an annahu min asdiqai abi khattab musamman ma shi yana daga cikin abokai al-mulhid yana daga cikin abokai na wani mutum ana kira shi abul khattab shi abul khattab nan al-asadi al-mulhid ne shi shi mutum bani asad ko mulhidi ne na ce mulhidi shine mutumin da yake fada da addini karkatacce allazi idda'a uluhiyyah wanda ya zo ya yi da'awar allantaka shi wani bawan Allah hmm. yayi da awan shi Allah ne shi da Ja'far Sadiq ha al-ilahu annahu al-aba allazi idda al-ila ila uluhiyya hmm. wanda yayi da awan Allah taka kamar yanda yayi da awan Ja'far Sadiq Allah ne annahu ay aba kadab rasul mas'um Ja'far Sadiq ai shi abul kadab manzo ne na ainihin na wanda ake rayawa manzo ne wanda aka raya wai manzo ne na Jafaru Salih nam mimma ja'ala Ja'faran kamar min to irin wannan tunda yana isar da irin wannan sako cewa shi manzo ne na Jafaru Salih kuma Jafaru Salih abin bauta ne wannan ya sanya shi Jafaru Salih da kanshi yake barranta daga gare cewa yi hankali da shi kuma yana tsine mishi amma abin da zai baka mamaki yana daga cikin masu ruwaya na hadisan shi'a kuma yan shi'a ruwayan da ya to ba sa za'afa ruwayan duk da jafar za su kaji ya tsine mishi kaga ya kamata ce da abin da ya to ƙarya ne kamar su ɗin nan suna aiki da ruwayansa wato gashi nan abubuwan da ya faɗa amma kuma duk abin da ya to? dangane da ahalul bai suna gaskata shi su kenan in kana son su duk nan da kai za ka ba hadisin ka haka shi a ciki wa iyazu billah وبناء على ذلك تكون الإسماعيلية قد بدأت مخوطة بالشبهات akan wannan gini akan wannan zai zama to aqidar Isma'il Ismailiya ya fara an kewaye shi da shubuhohi munzu na sha'atul ula tun tasowar shi da farko tun tasowar aqidar Ismailiya ya taso da shubuhohi kala kala al-alqab na wannan kungiya suna da laqaba da yawa na mulan alqab suna da laqaba masu yawa wa ashharuha laqabul fatimiyya al daga cikin abin da ya fi shahara da sunan ismailiyya akwai laqabi na fatimiyya na'am kawai bi anna an-nasa ya'lamuna ilma al-fahim cewa sauran mutane suna kira sauran mutane awam hmm. a gani cewa sauran mutane sun san ilimi na zahiri wal imam alamu ilma al-batin shi kuma imam ya san ilimin batini ne kawai A gani sauran mutane sun san ilimin zahiri shi kuma imam ya san ilimin batini imam ya san abin da yake boye wato su a wajen su qur'ani wajen fassarar shi akwai zahiri akwai baɗi yadda abin da muke karantawa muke ganin ma'anar shi ɗin ba shi ne ma'anar qur'ani ba yana da wani ma'ana boyayye wanda babu wanda zai shi sai imam an gane yayi dan an ce qul wallahu ahad kai zaka ce ku ce musu Allah shi kadai ne to wannan fassara ne na gama garin mutane amma akwai fassara na musamman an gane wa qimu salata wa atu fassarar gama gari ku tsaye da sallah ku bada zakka su suna da nasu fassara na aiki musu nasu wasu zakka da duka gaba ɗaya kaga to irin wannan gaba ɗaya za ka ga cewa wajen fassarar nasu na babi suna inkarin abin da yake na zahiri da ce wannan fassara na zahiri kawai na gama garin mutane ne gama garin mutane ne suke sallah gama garin mutane suke zakka gama garin mutane suke aikin hajji gama garin mutane suke kaza tashin kiyama gama garin mutane suke jiri suna nasu fassara tashin kiyama yasa malamai suka ce wato wannan aƙida ta su kafirci da kai tsaye duk wanda yake da wannan aƙida kai tsaye yayi rinda kawai saboda yadda suka lalata ainihin ma'anar alƙur'ani suka lalata ma'anar manzanci ba kan shi ba su yarda da annabi a matsayin manzo ba na'am wa ulul qur'an wa awwalul qur'ana ta'wilat gariba suka yi tawili ga qur'ani tawili wanda suke baki masu ban mamaki za'amar minhum bi annaha hiya ilmul saboda rayawansu cewa wannan fasara shi ne ilimi na faɗin wanda yake wajen imam kama misalin a sallah shi ne sujada ga imam shi ne sallah inda ku wato azumi shi ne mutum ya riƙe bakin shi daga sirri ka riƙe bakin kada gaya wa kowa a ƙidan wa'annan mutane sai mutumin da ya riga ya shigo cikin ku ya daɗe ya shigo sannan ku gaya mai aƙida ko suna kiyayewa ba za ku zauna tare da su ba za su taɓa gaya ma asirin da awan ba a gari su din nan sun samu tarbiyya na sirri duk wanda ke dan ismailiya saboda ya san yana faɗan aƙida kowa zai kama shi to zai rike sirri ya ta yin addininsa dan kula tare da shi ya yi ibada kamar sauran musulmi in ya ware ba zai bauta ba wanda zai kai ba mu a gari sannan kuma zai rike sirri sannan ga maganar zakka zakka shi ne idan ya yi kuskure har ya faɗi wannan sirri ga wanda bai sani ya ɗauka ana tare ashe ba a tare ko ya ɗauka ya yi zurfi ashe bai yi zurfi ba to zai ce ya yi zakka ma'anar zakka zai je gaban imam ya tuba ya imam na yi wani kuskure wallahi na kasa kusa na zo na yi na yaɗa aƙidan mu na so na a aƙidan mu ga wani mutum wanda na ɗauka muna tare muna zuwa karatu tare ashe bai gama yi kwari ba to kai zakka kai zakka shi da zai tuba ce ya imam na tuba ka yafe mun kun gane wannan ayi su a wajen ba wai zakka shi ne cire kuɗi a baya don taimakon kamar yadda Allah ya faɗa cewa ga abin da zai da zakka su maganar zakka su a wajen su bai taso ba maganar aikin hajji dama shi ne kai ziyara wajen imam dole ne mabiyi lokaci lokaci yana kai ziyara yana sake jaddada imanin shi a wajen imam shi ne maganar aikin hajji an gane wani ko su din nan ba su yarda da zuwa aikin hajji maka ba ga duk wasu karanta to duk irin wani na za ga mutum ka gan shi kamar musulmi sai kuna mu'amala zai ga ashe kan ashe jiki ne ma ga shi ba. wa iya zila don ka an ce mutum dan ba diniya haka yi abin da kai ka sani in kai ga magarin mutane ne zai fassara ma abin daidai da kai amma na ka ware sai ma dariya ya ce na fassara amini shi ka sani shine an haɗa shi da fassara sai sai je ta wahala eh na'am na'am a ya ce mutum sufi ba ne haka yake abubuwan da yake zahiri bai yadda ba kuma yana na yana kallon kai jahili ne kai amini kai da kake aiki da wannan sun haka dariya yake ma shi ba shi dai shi ba don wahala ba ne baya sallah baya azumi baya zakka baya aikin haji baya komai kawai yana zaune a matsayin shi musulmi ne kawai da zahiri amma kuma karkashin ƙasa fa shi ya san addinin ga daban nashi daban kawai zai bayyana da musulunci ne da jahilai kuma kai jahilin ami za ka fara addini ne daga daga zahiri sai mataki ne zai kai ka zuwa ga na baɗi ne kaga su baye sai ga sai muridi ya ga ya na shan giya ya shigo ya ga an ajiye mai giya muridin ma shi ne sauki da kan shi sai ya kawo shi ai shi ya kai wani mataki yanzu shi ba su da matsala ai ai manyan malamai ne shi dan ya sha lada ma zai samu mu ne ba mu kai matakin ba za mu kai zunubi zai zai kama shi yana luwadi ko ba zai ji komai a zuciyar shi saboda an gaya mai ya kai wannan matakin ne kuma shi kan shi ma ɗaliban zai yarda a yi luwadi da shi saboda ya samu albarka saboda za a tarbiyyantar da kai a ci akan cewa kai ma nan gaba in kai biyayya kai kai kai kaza kai kaza kai ma za ka kai wannan mataki to kuna kuma ga shi yana zina da matan wani ko yana luwaɗi ba abin da ya shafe shi zai zai kai to ko Allah ya ce Allah ya kai wani mataki amma amma shi zai haram shi ya san zina haram ne shi ga kanshi to shi amini shi an gane wannan ku shi muridi ne Allah zai kai haka suke musu wayo kaga shehi na ta tafka tabargaza amma kuma ana yaban shi ma mataki ne kai wannan ko ya shigo ɗaki ga shehi tsirara ba komai a jikin shi ya shigo ba komai shigo ana malamai Allah ya kai mu wannan mataki mu huta wani da gaske akwai wani zindigi wanda wanda sha'arawu ya sashi daga cikin tabaqatul awliya ya sashi daga cikin tabaqa na wani cewa waliyi ne mai karama ba ya zo masallaci zai yi hudu ba sai shigo ba wando ba riga yana shigowa ya hau kan mambari uwa na jiran iko Allah yana hawa bayan yayi mukaddima sai ce ashhadu an la ilaha illa iblis alayhi salam an ce uzu da wannan wani magana ne a kamo shi wai da ya falle a guje da kamo wallahi an kasa kama shi kuma shi ne albani ya ce nasu da ya ta wannan wannan wasu irin ma rashin hankali ka sa wannan wani da cikin karama na shi karamar shehi za ka sa an sa shi daga cikin tabaqatul awliya tabaqa na manya manyan waliyai wato sun falle ana gudu amma wallahi ba sai ka ba wanda ya kama shi gudun Allah ya zo ina. Ɗan sun rubuta cikin littafin su yayi.

ana ruwan da wannan kai kai damu da wani wunja da kowa yi su dai kawai ɗauka suke da aiki da kayan su a ruwan shi'a matuƙa dai abin da suke zo ya samu abin da aka rubuta a wajen suka yake da sahabbai ba a ruwan mai kyau ne eh, na'am bismillahir rahmanir rahim wato abubuwan da suke kange mutane daga neman ilimi al-mu'awwidat an talab al-ilm abubuwan da ke kange mutane daga neman ilimi نريد بالمعوقات كل ما يحدث ويمنع من إدراك العلم أبدا مكي نبي المعوقات كل ما يحجز ويمنع من طلب العلم من إدراك العلم ده أبدا yake kangewa kuma yake hanawa daga riskan ilimi alama ينبغي wato riskan ilimin yadda ya kamata wa kasirun min at-talaba yatlubuna al-ilm da yawa daga cikin dalibai suna neman ilimi wala yajiduna lafata ba sa samun jin daɗin ilimin wa barakatu ba sa samun albarkar ilimin wa raunaka ba sa samun ainihin kwalliya na ilimin ilimin baya kawatuwa na wa nahu zali da abin da ya kama da wannan bi annahum akhdau domin sun kuskure lam ya'tu bi yusmin abwabiha dan ba su zacce ba ainihin kofa a gida daga kofa ba ya kamata in mutum zai je daki ya bi ta kofa to su sun je daki ba su bi ta kofa ba wa hadhihi muawwiqat kama aslafna kaseera wayannan abubuwan da suke kangewa daga neman ilimi kamar da magabata suna fada yawa na'am lakin ajmalaha ba'd al-fudala bi 10 sai dai wasu sashen malamai masu daraja ya tattaro wayannan mu'awilat cikin abubuwa guda goma na'am al-mu'awwil al-awwal mu'awwil na farko shine lalacewar niyya idan mutum ya fara neman ilimi da niyya lalatacce anniyatu rukunul amal wa asasu shi niyya fa shine rukuni na aiki shine foundation na aiki kuma gaba duk wani aiki gaba ɗaya niyya shine rukunin shine foundation din shi wa idza takallalaha khalalun aw dajnun idan wani ainihin gibi ko kuma wani aibi ya lullube ta wani aibi ya shiga tsakiyar ta fa innal amala ya'tari min al-khalali wa dajn dole ne aikin nan wato gibi da kuma aibi zai shige shi gwargwadon abin da ainihin ya bijiro maniyya ne gwargwadon abin da ya bijiro maniyya gwargwadon lalacewa wannan aiki din وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات sallallahu alaihi ayyuka suna da niyoyi wa inna ma li kuma lalle mutum abin da ya niyya yake samu fan shi niyya rukuni ne kamar yadda ya gabata والبيت لا ينبني إلا بعاملة واتو داكي بايا جنوا سيدا جيشكي ولا عمادة إذا لم تبنى أركانه Kuma babu ainihin ginshiki in ba a gina rukunai ba wato gini baya ginuwa sai da ginshikai kuma babu ginshikai idan ba a gina rukunai ba rukunai abubuwan da za su rike shi eh al-khatib al-baghdadi khatib al baghdadi khatib baghdadi ya ce Allah ya masa rahama Allahumma inni musika ya talibal ilm sanan lalle ni zan maka wasiya ya kai ma abu dalibin ilimi bi ikhlasi niyyatin fi talab da ainihin tsarkace niyya a wajen neman ilimi wa ijtihadin nafs ala al'amal da kuma kokartar da rai a kokartar da rai wajen aiki da abinda ilimin ke wajabtarwa fa innal ilma shajara domin ilimi kamar itaciya ce wal amala samara kuma aiki shi ne kamar dan itacen da za a tsanka daga wannan bishiya ko ilimi bishiya aiki shine ɗan itacen da ake tsinka shine amfanin da ake samu daga wannan bishiya ɗin misali duk bishiyar da bai da yaya yaya za ga wannan bishiya yana da ƙarancin albarka amma bishiya ya samu yaya to ilimi a ya zama kayi karatu kuma ka yi aiki da shi walaysa yu'addu aliman mallam lam kun bi ilmihi aliman ba a lissafawa daga cikin malamai man ya yakun amilan bi ilmihi wanda bai kasance yana aiki da iliminsa ba in har mutum zai yi karatu karatun na ya zama baya tasiri a rayuwarsa ba a lissafa wannan daga cikin malamai wannan yana daga cikin cuta wanda ya shafi da yawa daga cikin mutane zaga mutum malami ne shi amma baya aiki da iliminsa ko abin da yake faɗa daban abin da yake aikatawa daban an gane yayi to ba a lissafa mutum daga cikin malamai wanda baya aiki da iliminsa to kenan da yawa daga cikin mutane ba malamai ne to da sun yi karatu amma kuma karatun baya tasiri a wajen aƙidansu, baya tasiri a wajen ibadansu, baya tasiri a wajen mu'amalansu. wanda ya kamata a ce in an ce mutum malami ne yana da bambanci da jahili da zarar an gashi da wannan malami ne wa iyaz billah na'am wa qila al-ilm ce ilimi ilimi uba ne shi ilimi shi ne mahaifi kuma aiki shi ne ɗa kaga mahaifi yana so ya samu ɗa ko da baya na ɗan ya gaje shi ko kashe aiki shi ne ɗa Wani ilmu ma al'amal ilimi yana tare da aiki ruwaya yana tare da diraya وقال أيضا يأتي كما وهل أدرك من أدرك من الثلاث ما دون الدرجات الأولى شو suka ذكر darajoji ولا ذكر ذكر daga cikin magabatanmu sarrafi daraja na ƙololuwa shin sun riski wannan daraja illa bi ikhlasin in ba tare da ikhlasi na aqida ba ai babban abin da ya ba magabatan mu nasara haska cimma burin su shine ikhlasi na aqida idan mu ma muna so mu cimma buri yanda suka yi to dole ne mu tsarkake niyyar mu da aqidar mu wal amali salih da kuma ayyuka masu kyau wasu mara kamin duniya da kuma gudu a cikin duk abin da yake mai ban sha'awa daga cikin duniya an gane yi. mutum ya zama to yana gudun duniya to wannan gudun duniya yana daga cikin abin da ya sa salafus salih suka samu nasara a cikin al'amuran su fa idza kanat an mas'u masbuwatin bi shay'in min al-law idan ya kasance niyya wato an cakuda shi an abotar da shi an abotar da shi da wani abu na ainihin gurbata kun gane yayi niyyar mutum an haɗa shi da wani abu na gurbata al-ikhtilafi anwa'i akan mabamba akan bambancin nau'in sa gurbata akwai abubuwa da ke gurbata niyya kala kala mun hubbi mali kamar san dukiya kaga mutum gashi nan mai addini ne amma kuma yana son dukiya bahaushe ya ce in an ce kana son dukiya wai an raina ka akwai sanda akwai sanda san dukiyan ke kawo reni ke kawo a raina ka din in ya zama to kana son dukiya ta kowane hali ta hanyar haram da kuma hanyar halal kai ko da ta hanyar halal ne amma zai kawo zubar da mutunci a gare ka to ya kamata ka kiyaye misali an zo an zo waje sai gashi ana raba kuɗi ko sai kama wawa kai ba malami kawai sai ka faɗa ana wawa da kai ha kaga anan wajen wani mai kuɗi akwai irin masu kuɗin nan da suke da irin wannan za su yi kyautan kuɗi zai su hau gidan sama in suka hau gidan sama suna watsowa yanzu na gaba yin haka sai ya hau gidan sama sai sai watsu sai ga mutane sun fi kuɗin a guje kaga idan ka fi kuɗin a guje ka kwasa a halar da kai amma yaya mutuncin ka ganka aka rama kan lawo ne kai ma da kai ake rugawa da gudu da kuma kuɗin ko in ka ruga a guje dami ne guda ɗaya dubu hamsin ne yaya in an wurgo din dubu hamsin in dai kai aka yi wa wannan in ka ruga da za ka samu dubu hamsin in ka kyale kuma ka yi hasara wanda ka zaɓa mutuncin ka ko dubu hamsin ce wallahi wallahi malamin malamin wallahi da shi ake ta gudun nan har sai da malam ma ya tuntube ai saboda malam ya samu dubu hamsin kaga dai dubu hamsin nan ba kasa kai ba ba kaza ne. amma saboda akwai zubar da mutunci kaga bai dace a ce ka shiga wannan fagen ba misali almuhim dai malami da kuma ɗalibin ilimi ya kamata ya nisanci duk abin da zai gurɓata mai niyya abin da zai zama mai da mutunci a wajen neman iliminsa a gani mutunci ya fi komai kuma in yarda riga ya zube komai naka ka zama ba mutum bane a wajen mutane amma Allah ya sa kana da mutunci a idan mutane to za ka ga cewa wato za ka cimma buri da yawa a cikin duniya da lahira na'am aw shahwa ko kuma sha'awa aw hubbu at wani za ga cewa kuma wato niyyarsa sha'ana shura eh, san dukiya ko san shahara ya zama to mutum yana so ne yana neman ilimi don ya shahara a ringa labarin shi ko ina misali irin wannan kaga wato niyya ta lalace an gano wannan wato tunda menene dalilin karatu ina so ko ina ne a sani ba wai ina yi saboda Allah bane ba wai ina yi dan in da addinin musulunci bane ba wai ina yi dan in shiga aljanna bane dan a sani wa 'yan zilla ko wa hubu tasaddur san shugabanci yana son a ce ya hau kan mumbari yana wa'azi shine jagora na al'umma shine ma'ana san shugabanci ko san hawa kan majalisi San hawa ainihin dandamali ya gazar da malamai suna yin wannan yadda kuke zama ka so akwai waje ya yi sama haka sai malami ya hau kan wannan dandamalin malamin yana sama yana karanta wa ɗalibai suna ƙasa misali to shi abin da yake ba shi shawa ke na kawai zai yi karatu wallahi in daga malami ya hau sama na san da kawai idan ma ni ne a nan shi ba tunanin shi ya za ya shiga aljanna ba ba tunanin shi ya samu yardan Allah ba yaya za a yi ya hawa na high table din wannan da zamani shine high table a wajen malaman zuri a da eh fa inna hadha kafilun bi an na hajji li yi biliya to wannan kawai ya isa ya zama ya kange shi ya kange hanyar ma'abucin wannan niyya din wala yanalu al-maqsuda qalla aw jalla ba zai cimma maqsudi ba shin maqsudin nan dan kadan ne ko mai yawa ko abu dan kadan ne ko mai yawa ne ba zai cimma burinsa ba niyya kama aslafna kariya karya ma ya kariya niyya kamar yadda muka gabatar abin da ya bijiro mata zai iya bijiro mata fazil hadha shay al mu'tani bil ajdiya to amma irin wannan abin da ya bijiro din yana gushewa mutum yana so ya kusar da shi kana so ka kusar da hubbul mal hubbul shuhra hubbu kaza to wannan abin da yake gushewa yana gushewa da addu'o'i wal da kokari mutum ya dage ya ta Allah ya Allah wannan karatu da nake ka sa mai albarka ya Allah wannan karatu ka sa ya zama dominka ya Allah ka sa ya zama sababin shiga na aljanna kada kare karatu ya zama dan son dukiya kada ya zama dan shahara kada ya zama dan kaza duk mutum na ta kokari sannan kuma ya sa kokari sosai wajen yaki da abin da zarar shedan ya bujiro mai da son dukiya ya kore shi shedan ya bujiro mai da son shahara ya ko ya kokari ya yaki abin ya kore shi daga zuciyarsa ya sa Allah a zuciyarsa to idan ana wannan yakin insha Allah Allah ya ga kokarinka Allah zai kawo maka mafita wal mujahada da kokari kama ashara ilayhi qawluhu ta'ala kamar yadda maganar Allah ta'ala ke ishara zuwa gare shi ladina jahadu fina wa wa'annan da suke kokari saboda mu suna kokari cikin hanyar mu da sallu za mu shirye da su zuwa ga hanyoyin mu Allah da sallu zai shirye da su hanyoyin alkhairai masu yawa domin Allah yana tare da almusirin masu kyautatawa wajen ayyukan kamar ce ne ladina jahadu fina لنهدينهم سبلنا أي سبل الخيرات وإن الله لمعهم Allah yana tare da su wa'annan da suka yi kokari saboda mu da sannu za mu shirye da su zuwa ga hanyoyin alkhairai da yawa akwai hanyoyin alkhairi da yawa mutum ba zai hango su ba sai Allah ya nuna mai to kuma wa inna Allah la ma'ahu mu Allah yana tare da su to me yasa Allah ya zama yana tare da su li'annahum muhsinun shi ne ma'ana Allah yana tare da su sun kai mataki na na ihsan sun kai kololuwa na imani an gane wani kusa saboda duk abin da suke yi suna yi ne domin na misali na'am isma ila sufyan al sauri. ka saurara zuwa ga sufyan da sauri, Allah ya masa rahama ma ilmihi wa wara'ihi tare da ilimin sa da tsantsenin sa da kuma girman darajar sa yana cewa ma ana shay'an alayya min niyyati ban taba gogayya da wani abu ba a rayuwana wanda ya fi tsanani a gare ni kamar niyyata an gane babu abin da na taba gogayya da shi da ya fi tsanani a gare ni kamar mai niyyata ya zama to in nemi ilimin nan dan Allah ba in nemi ilimin nan dan san dukiya ba ba in nema dan san shahara ba ba in nema dan hawa da damali ba ba in nema dan yi fada da wasu ba wani yana neman ilimi ne don ma ya fada da wani daga bayan Allah ya so shi ta shi kenan kaga ma ibnu hazm zamu karanta wulaƙancin da aka yi masa a wajen karatu yasa ya ce bari shi ma sai ya yi karatu an ba dan Allah bane ya je ya shiga masallaci ya yi sallah ya je masallaci kawai daidai lokacin da ya kamata ya tafi masjid sai ya zauna sai wani ya ce masa kai jahili ne baka yi karatu ba bane baka san cewa an shigo masallaci ana tayyata masjid ba sai su nisi nisi nisi ne nake samun yin sallah to wata rana sai ya shigo daidai lokacin da ba a yin nafila kuma sai eh, gari ne na malikiya da ya shigo wannan garin an da ya shigo sai shigo masallaci yana shigowa daidai lokacin da ba a lafiya kawai sai kan balar mai sallah wai wane ne wannan waye wannan waye wannan ba kai da su bane kai jahili ne ba ka san ba a lafiya sai dai ci hada na jeran nan zan yi nafila na jeran nan na zauna an ce mun ni jahili yasa ban yi nafila ba yanzu ba na zo zan yi ake kaza to wallahi tunda haka ne ma wallahi sai na yi karatu ina yi karatu dan take ina zuwa gida ya dauki ainihin littafi da kafin da fara dauka motsa imamu na mali ya dumfari malamin malikiya a babban garin ya sa littafin kafin ka ankara ya soke littafi daga nan bai karatu karatu ya da karatu sai da ya zama imami duk duniya ana ana ishara gare shi wajen imamanci na ilimi an gane yayi amma duk wannan karatun yayi ne saboda ramuwan gayya eh amma daga baya a hankali a hankali ana fatan Allah ya canza mai wannan niyya din domin ilimin shi ilimin shi na da samara sosai malamai suna cewa ko malamai suna cewa duk mutumin da ya karanci sauran mazahir bai karanci mazhaban zahiriya ba bai karatu ba in kai karatu baka dauki littafin kana hazo ka karanta ba har yanzu da sauran kamalanta don ku san cewa ya kai gaya wajen imamanci in baka dauki ka dauki littafin al-mu'alla kan mutum bai karanta ba to da sauran shi gaskiya har wani babban ke na ganin ba na manta ba imamul baji shi ma duk da sun yi fada da shi sosai sun yi fada da ibn hazm sosai amma kuma wannan bai hana ya yi littafin ba bambancin malamai kenan na da ne malamin yanzu idan kun yi fada to duk wani wani sharri na duniya da lahira zai rika maka Sharin duniya da lahira zai rika ma kuma zai neme ka da duk wani shari. amma malaman ta ko da kun yi faɗan to insha Allah zai tsaya kuma ya adalci a kanka eh na'am fa hadha al-imam dar al-qudni Abu Hassan Ali bin Umar Amir Amir al-Mu'minin fi hadith wato ga imam nan dar al-qudni Abu Hassan shire Amir al-Mu'minin fi hadith shire Ibn Umar yu'alifu nafs al-qadiyya wato yana gogayya da shi kanshi wannan qadiyya din wa yaqul yana cewa talabna al-ilm li ghayri Allah fa ba an ya kuna illa lillah yace mun nemi ilimi ba dan Allah ba asalin ilimin ba dan Allah muka nema ba amma sai wato Allah ya ki yarda dole sai ilimin ya zama domin sa sai ilimin ya zo ya koma kuma dan Allah ne eh na'am Thank you. in to amma duk da haka ne in ma ɗan ɗalibai kan abin da yake magana wai wasu za su iya ganin malamin su ya kutsa cikin wani abu wanda zai zama mai da mutunci sai ɗaliban su dinga cewa malam ya yi nisa kaza kaza kaza ko abin magana ba zai ji ba duk wanda ba haka bane ya kamata ku yanke uzuri yanda malamin ku ke karantar da ku addini yana nuna muku abin da yake daidai in kun ga malam ya samu zamiya kuma ku dage kada malamin ku ya zami an gane duk ɗalibin da ya ga malamin shi ya karkace sai ya kyala malamin a karkace wai da sunan malam ya yi nisa bai zauna da malamin ya gaya mai gaskiya ba to shi ba ɗalibin kirki ba ne shi ɗalibin kirki ya zauna cikin mutuntawa da girmamawa malam gaskiya wani abu muka hango wani muke ganin kamar a matsayin mu in mutuncin ya zube namu ya zube tsakanin malam kaza kaza da kake yi malam gaskiya muna ganin da zaka bar shi da ya fi alkhairi ko da malam ya ji haushi insha Allah ya san ka gaya mai gaskiya na fata gane wannan to amma malami yana ta kokarin karantar da kai ba dare ba rana ka ji tsoron Allah shi kuma ya fada wuta kana cewa ai malam ya yi ba wutar da ba eh ba soyayya in kana son shi ka rufe ido duk da dadi ba daɗi ga yana mai gaskiya to wani abin da ka hanga mara kyau game da malam kada ka ɓoye saboda in ka ɓoye ko kanka ka ɓoyewa in an zagi malam kai aka zaga ina kake zuwa karatu to alhamdulillah ai malamin ka bai san duniya ne ai malamin ka bai kaza bai kaza dole ne kullum kai za a ringa jingina ma wannan abun ashe kana ganin abin da zai da kyau game da malam ka bai irshadi ka yi malam istidraki don malam ya gyara zai iya yiwa bai ba hanka ba shi kila bai dauki abin a matsayin wani abu amma mutane suna nan suna kallon malam to ka yi sauri ka an karar da shi wannan abu idan malam ya gyara to mutuncin malam mutuncin ka ne saboda nan kake zuwa karatu an gani kaga Allah a cikin alkur'ani da yake magana kan ainihin hasara cewa lalle mutum na cikin hasara Allah cewa yayi illal ladina amanu sai ce wa amilu salihati sai ce wata waso bil haqq wa inda ba sa cikin hasara sai wa inda suka yi imani sannan suka yi aiki mai kyau sannan suka yi ma junansu wasiya da faɗin gaskiya sun yi wa junansu wasiya kai ka gaya mun gaskiya ni ma gaya ma gaskiya ba wani bangare ne ba bangaren ɗalibi da malami da a gaya wa juna gaskiya aboki da aboki wanda wasu aka ci musharaka ne sun yi wa junansu wasiya da faɗin gaskiya amma ya zama to malami ne kaɗai ke iya ganowa ɗalibi baya ganowa balle a yi wa malam sai ci yadda malam ya kai ga ilimi yadda malam ya kai ga kula insha Allah zai fada cikin wani abu kuskure ne bai sani ba to kuma ɗalibin da ke kallo a gefe shi zai gano kuskuren sai ya sai raskar da abu an gani akwai wani bayani da daɗe ina yi a nan majalisar rajji ga wani bawan Allah da yake cewa ai maganan tafsiri da yake cewa din nan shi zai bada, ana magana ko dubu nawa ne mala dubu ishirin ishirin ana magana dubu ishirin ishirin sai shi ma ya daga hannu ya ce malam za mu zan ba da dubu ishirin a kan suna na mutane da yawa wanda ba sa bayarwa ganganci da ƙera wani caji sai kowa ya ɗauka shi zai fara bayarwa shi da zai bada kokobo ba <laughs> to da aka zo sai na zo ina kuma misali shi da wani da aka baka tambaye shi kuɗin da ce a ah, dama ai bai da wannan kuɗin zai bayar ya bayar ne dan kaza ya bayar ya ya ya wannan magana dai ya canza yauwa to da nike magana ina magana akwai wani wani dattijo wani bawan Allah wata rana da na faɗi magana sai an tashi da ta wuce malam dan Allah wannan magana ka daina yin shi to wannan magana in bai shi yana nan kaga ko da yayi kuskure kana yawan maimaita ba zai ji daɗi ba kila akan haka ka kore shi dan ta cikin sai gaskiya ne shi malam wannan magana da kike faɗa gaskiya ne amma dan Allah ka daina maimaita tashi dan mutumin kila yana nan yana ci ko abin zai masa zafi kullum ana maimaitawa da sunan haka wala zai ne eh, gaskiya ya gaya mu kawai nan kaga nan take to da yayi shurufa ni ban ga illa abu bari kawai na dauki abu a matsayin abu buga misali to ina mai rasawa to haka abin yake akwai abin da kai ba za ka hango ba wani zai tsaya kai hango ma to in ya hango ma ka bashi tunani ka ji tsoron Allah ka bashi tunani ka aiki da abin da ya gaya maka shine na wa alaikum salam a wautan malami ai an ce wautan malami shine malamin da akwai malamin da misali yana da wasu ɗabi'u yana da tsananin fushi yana da wulakanta jama'a yana da kaza yana da kaza to sai ya zamanto malamin nan yana yin wannan hali kuma ya ƙi denawa kuma yana da abin da zai bayar to tunda wannan abin ya ƙi denawa kuma ɗabi'an shi ne ana fa'idantuwa da ilimin shi to sai a fa'idanci da ilimin a yi haƙuri da wannan abu na shi amma abin da zai zubar da mutunci malami a idan jama'a da ya shafi haramun ko ba haram ba ne ma wani abu ne wanda in wani ya gani ba zai ce malami ne ya kamata ya haka ba aga abin da ya kamata a yi sauri a an karar da malamin an gana mazu mutum da ya gaya ma wannan ce to ai an ce a yi haƙuri to shi ɗalibi ke na ka a yi haƙuri da hoton shi ɗalibin shi ma yana hoton sai malami ya kyale ke ce to tunanin gaba zai zama malami shi ma bari a yi haƙuri a yi haƙuri da shi to nan gaba ya zama waka ka shi kenan ci da wawanci a nan hoton malami kaman, malami ne wanda zai zo ka ga kayi laifi ka ga wato usulubin shi na yadda yake zagi ne da cin mutunci da wulaƙanci to tunda yana da abin da zai bayar ko za ka fa'idantu wannan zagin da wulaƙancin nashi in an mai nasiha bai gyara ba a hakuri da shi sai a fa'idantu da wannan ilimi nashi da yake da shi an gane wannan to wannan shi ne amma ba a ce kana gaya wa malami gaskiya ba da ɗalibai da malamai duk gaba ɗaya tare ake tafiya in ɗalibi ya kuskure malami ya kira shi ya nuna mai in malami ya kuskure ɗalibai su kira shi su nuna mai an gane wannan ko da wannan ne yake samun cin nazara a cikin al'amura a faɗi tare kuma a tashi mai tare eh ayatul mawfi na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim na'am man sama fi harrin sara lahu tawarihuhu wa kama lailatahu ma kaba fi duk wanda ya azumi lokacin zafi duk wanda ya azumi lokacin zafi sana lahu jawariyahu ya tsare gabobin shi a gare shi ya tsare gabobin shi daga wuta wa kama lailatahu ma kaba fi kuma bayan yayi azumi yayi qiyamul layli an gane wannan ko wato filkarami yana cikin karamci ma kama ba zai tabe ba yana cikin karamci ba zai tabe ba insha Allah wallazi ya ma la yaliku bi min al-kaba'ir kazzani falam yusuf wato sai dai wannan wanda yake aikata ma la yaliku bi abinda bai dace da shi ba gashi yana azumi yana qiyamul layl amma yana yin abinda bai dace ba kamar yana aikata manya-manyan zunubai irin su zina irin su caca irin su giya kazzani hmm. kamar mazinaci falam yasumi wanda bai yi azumi ba في كل ليلة يحب أساس له سبعين ألفا من النيران والنعم أشكر ذكر درنسا akwai ‘yantawan ainihin masu sabo gare shi a cikin duk dare akwai ‘yantawan masu sabo Allah ya kan ‘yanta masu sabo daga wutan jahannama yana ‘yanta nawa wato dubu saba'in daga wuta eh, daga wuta ce wani kami da azaba Allah ya samu daga cikin eh, man azal insani min jidki wa musirin bi haramin bi rafiqin nadam bi haram yawwa yawwa walam yajid man azal insan wato wanda yake cutar da mutane wato baya samun mai itikin yanci Inda mutum yana cutar da mutane a cikin azumin yana azumi amma yana cutar da mutane shine yin kazafi gare su shine yin ƙarya gare su shine ainihin wato ɗauke musu dukiya wato duk dai abubuwa kala-kala da bai dace ba yana yi don ya cutar da mutane ga gulma ga annabimanci ga kaza ga kaza to duk mutumin da ya zamanto wa walam yajid min azal insana min itqi man azal insan wato man azal insan wanda yake cutar da mutane baya samun yanci wa muftirun da harami ba ya tashi daga wuta da kuma mutumin da yake cin abinci da haram yana azumi amma zai je sata ya yi buɗe baki bal fakin nadam eh ko ya sata ya yi sahur to wannan yana cikin nadama a rayuwarsa na'am wa muftirun bika shay'in muftirin abadan وانفق bu da kunta بو إذا eh wa النعم bi shay'in مبتر da mutumin da yake cin abinci yake yin buɗe baki da abin da yake na muskirin mai maye yana buɗe baki da giya yana buɗe baki da kodin ko abin da ya kama da wannan wato har abada ba zai samu yanci daga wuta ba aha sai kalar fuqara wato ka ciyar ga talakawa in ka kasance kana cikin ni'imomi in Allah ta'ala ya wadata ka to dan Allah kada ka manta da talakawa ka ciyar da su eh shi ma yana kawo yanci daga wutan jahannama na'am man sama fi harri duk wanda ya azumi lokacin zafi sana lahu ware. wato ya tsare gaɓoɓin shi a gare shi na'am wa qama laylatu kuma mutumin da ya tsaya yayi qiyamul layli shi ma ya tsare gaɓoɓin sa ba khaba ba zai tabe ba wato man sama fil harri wa qama laylatu din nan a kilkarami wato yana cikin karamci ma kawo ba zai taɓe ba ba zai taɓe ba suwan lazi ya fa'alu ma la ya liqu bi sai dai wanda yake aikata abin da bai dace da shi ba minal kaba'ir na manyan zunubai kazzani kamar mazinaci to wannan wato falam yasu wannan bai azumi ba fi kulli lailatihi itku a cikin dukkan daransa akwai yanta ainihin masu sabon Allah nashi na'am saba'ina alfan wato dubu saba'in za a yanta daga wutar jahannama za a yanta su daga wutar sai da kuma ni'imomi da azaba na'am walam yaji min azal insan man azal insan wanda ya cutar da mutane walam yaji ba zai samu ainihin wannan yanci ba wa muftirun bi haramin da mutumin da yake ainihin buɗe baki da haram shi ba zai samu wannan yanci ba balfatin nadami kai yana cikin nadama ne wannan wa muftirun bi bi kashay'in muskil da mutumin da yake buɗe baki da abu mai sa maye abadan har abada na wa'afi kalal fukara wato ka ciyar ga ainihin talakawa in ka kasance cikin wadata kai ma ka manta da wanda yake cikin tsanani na rayuwa بسم الله الرحمن الرحيم باب فرائض الوضوء babu farillan alwala fara'idul wudu'i sab'un jariya wa qila samaniya farillan alwala sab'un guda bakwai ne jariya masu gudana nan wakila fiha an ce gaba da farillai na samaniya to guda takwas ne kuma sura yin takwas ne na'am wakila sittun inda ba'din nas wakila khamsun inda zil qiyasi an ce kai farillan alwala shida ne a wajen wasu nas nan ce nas ana malamai wakila an ce biyar ne inda a wajen ma'abocin kiyasi shine abu hanifa abu hanifa shine zil Ana ana su ashabun ra'ayi su ne mutanen da ke fifita kiyasi galiban akan khabaru ahad an gani nam awwalu min zil kiyas awwalu hanniyatu wal ma'u tayyib min rakilin aw sa'ilin aw qatil na farko shine niyya da kuma ruwa wanda yake mai tsarki na ce ruwa mai tsarki shine ruwan da ke tsayawa da ruwan da baya motsi kamar ruwan rijiya ruwan tafki ruwan da ke tsayawa dai waje ɗaya bai gudu a gane kuma ruwa ainihin mai gudana mai gudu kamar na rafi ko kuma mai dugowa daga sama ruwan sama duk wa'annan gaba ɗaya masu tsarki ne mutum zai iya alwala da su zai iya wankan janaba da su zai iya kaza zai iya kaza وثالث الفرائض المذكورة غسل جميع الوجه إلى المستورة wato na uku daga cikin farillai wanda aka ambata ne wanke dukkan fuska lal maskura banda wanda yake lullube banda inda yake lullube yanzu mutum na da gemu gemu mai yawa inda ya lullube fata dole ne sai ruwa zai mutum ya zuba ruwa ya shiga cikin gemu an ce ba dole bane misali mutum ya wanke a wajen wanka wato in gemu ya zama katif ah? in gemu ya zama mai duhu dole ne ya ce alwala sai ruwa ya kai wajen hmm? amma wajen wankan janaba ma nan ya kace dole ne ko yawa amma wajen abin da ya shafi alwala a waya jibu kasarun lihiya alkafifa fir wudu'i wal gusi a wabi ne? alkafifa dun alkafifa hmm. eh wato a wanke gemu wanda ke mai mai duhu banda mai makai ah, mai sauki banda mai duhu shi mai duhu wanda yake mai yawa a wajen alwala ba dole bai sai ka kosar da shi da ruwa ya shiga cikin fata kawai kan wanke sama sama yayi amma wajen wankan janaba dole sai ruwa ya kai wajen ko ورابع المفروض فاسمع مني غسل اليدين قل مع المرفقين لو بدك تكون فريلا فاسمع مني ka saurara daga gare ni shine wanke hannaye kul ma'al munafiqai kace tare da murafikai wanke hannaye a hada shi tare da murafikai wato gwiwan hannu na'am nan kuma an yi Na kuma yasa eh kul ma'al eh wal bil bil ah, maratib eh nan kul bil maratib lil makai kuma ma'al ma na'am to shi to masha Allah Thank you.